akwai wani ya zo zai karɓa addinin musulunci daga ina kake daga ina shangon ok shango housing estate ka zo za ka musulunta sai ka yadda da musulunci ko wani ya maka dole shekara ta nawa ashirin da wani abi ne kake a baya ɗan uwanka da iyayenka sun san zaka musulunta sun amince alhamdulillah zan gaya maka kalmar shahada idan ka yi ta ka amince da ita ka shigo addinin musulunci Ashadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله وأشهد أن أن عيسى عبد الله ورسوله abinda kace kace daga yau na yadda na amince na gamsu ba wanda ya kamata in kaɗai tashi da bauta shi kadai sai Allah mahaliccinmu ka yadda kace daga yau na amince annabu Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne ka amince kace daga yau na amince Isa annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane ka yadda to wannan shine shigowa ka musulunci me sunanka sunanka kar tartane kartabe kartabe wai to yanzu kana so a ci gaba da kiranka da sunan kartabe wani suna kake so maimakon kartabe ibrahim ita wancan sunana tsohon sunana sa mara daɗin faɗa kerkebe ya ce a musanya masa da shi zuwa ibrahim allahu akbar ka ɗauko babban suna na annabin allah annabi ibrahim allah ya kama sunansa alƙur'ani sau 69 annabi ibrahim shine ya yafi annabi ishaqa da annabi isma'il annabi ishaqa shi ya yafi annabi yaqub annabi yaqub shi ya yafi annabi yusuf annabi shi ya haifi annabi isma'ila annabi isma'ila kuma ta zuriyarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito da ka zuriya ce shashin su daga shashi da ka ibrahim yanzu ka zama musulmi ka yi karatu a ina kake yanzu a karatun ka gama to bayan secondary school fa baka ci gaba ba to yanzu kaga wajibi ka koyi karatun addinin musulunci kuma ka ci gaba da karatu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 وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله يومنا هدو قوة رمضان هجرة جبودة تاريخ إلى أربعين هدو wanda ya zo ashirin da shida ga watan uku dubu da ashirin da uku muna na cikin suratul baqara muna da cikin aya ta ɗari biyu da goma sha uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد من بعد ما جاءتهم البينات بغيا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى ya bayyana mana a cikin wannan aya ta 213 a cikin ayoyin da suka gabata Allah ta'ala ya gaya mana dalilin da ya sa kafirai suka doge akan kafirci wanda shine tsananin san duniya sai Allah ta'ala ya bayyana a cikin wannan aya cewa wannan tsananin san duniyan bai tsaya kawai akan wato zamanin da muke ciki ko wanda ya gabace mu kaɗan ba a'a tun farkon duniya abin da ya fara kawo saɓani ya kawo rikici shine san duniya hubbu duniya mutahu kulli sharrin san duniya shine mabudin dukkan sharri idan san duniya ya zarme aka zarme wajen san duniya to ba abin da ba za a gani ba haka sai Allah ta'ala ya bayyana mana cewa kanan nasu mutane sun kasance baki ɗayan a nan annas ya haɗa dukkan mutane ba wani ɓangare ko wani shashi ba kalmar nas a nan ta zo a kan lafazinta na am urida bihil am am ɗin ne kuma urida bihil am am ɗin ne a babinsa wato dukkan mutane ga baki ɗaya sun kasance a kan aƙida ɗaya kan manhaji ɗaya kan tsari ɗaya babu kafuri ko ɗaya haka aka fara ummatan wahidatan sun kasance al'umma ƙwaya ɗaya kalman umma a cikin alkur'ani ana amfani da shi da ma'anoni guda hudu umma yakan zo da ma'anar jama'a da yawa kanan nasu ummatan da sun kasance ɗa'ifa sun kasance a ɗaya akan addini kanan nasu ummatan wahidatan inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun Allah ce wannan ita ce al'umma ku al'umma kwaya ɗaya ni ne mahallicin ku ka kaɗaita ni da bauta sannan umma yakan zo da ma'anan al'ada inna wajadana aba'ana ala ummatin mun samu iyayenmu ala ummatin ala adatin wa dinin mun sami su akan wata al'ada da kuma wani addini da suke yi wa ina ala asarihim muqtadun mu ma muna bin gurbinsu muna koyi da su sannan umma yakan zo da ma'anar lokaci wadda kara ba'ada ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wili fa arsilun sai ya tuna ba'ada ummatin ai ba'da muddatin min zaman bayan wani zamani sai ya tuno sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ni zan zo muku da fassarar wannan mafarkin ku aika ne sana yakan zo da ma'anan mutum ɗaya jajirtacce wanda Allah ta'ala ya haɗa masa siffofin kamala da jamala kama annabi Ibrahim da Allah ta'ala ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim da haka kalman umma da waɗannan ma'anonin ta zo to anan ma'anarta shine mutane suna kan wani tsari suna kan addini kwaya ɗaya ba a samu karkacewa ba ba a samu waskacewa ba ba a samu saɓani ba fahtalafu sai suka saɓa. dalilin aiko manzannin kenan saɓanin da aka samu kamar da cikin suratu yunus aya ta goma sha tara allah ta'ala ya ce wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu al'umma ba su kasance ba mutane ba su kasance ba sai akan addini ɗaya ba saɓani fahtalafu sai suka yi saɓani walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yahtalifuna Allah ta'ala ce in banda kalmar Allah ka da ta rigaya ta gabata da Allah ta'ala ya yi hukunci a tsakaninsu a cikin abin da suka kasance suna saɓani ma'ana da an halaka su saraka sai zama kamakon saɓani da kaucewa gaskiya da kaucewa tsari fa ba asallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa ba'asa bi ma'ana arsala Allah ya aiko annabawa annabawa ba'asa Allah sai Allah ya aiko annabawa kenan aiko annabawa daga Allah ne kawai ba mutane ne suke zaben wa za a aiko musu ko lokacin da za a aiko musu ko kala wanda za a aiko musu ko irin shari'a da za a aiko musu ba a'a ba'asallahu Allah shine ya aiko wannan ya nuna mana aiken daga Allah ne kai tsaye Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shine ya san inda ya dace ya saka manzancinsa inna Allah hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin Allah ta'ala shi yake zaɓin annabawa yake zaɓin manzanni shine fa ba'asa Allah huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum ba'asa Allah sai Allah ya aiko ashe aike daga Allah ne duk saƙon da ba daga Allah yake ba to zaka ga cewa baya dacewa da mutane baya dacewa da yanayi amma in sako daga Allah yake to shine abin da ya dace da mutane shi yake kawo gyara fa ba'asallahu annabiyyi sai Allah aiko man annabawa anan an ce annabawa an aiko annabawa kenan ya nuna dukkan annabawa an aiko masu cewa annabi shine wanda aka yi masa wahayi amma aka ce aiki da abin shi kadai shine annabi sai ce manzo kuma wanda aka aiko shi kuma aka ce ya isar wannan tarifin kuskure ne annabi man ursila bi shar'in aw tujidu shar'in man qablahu annabi kawai shine wanda aka aiko shi da shari'a ko da manzanci ya jaddada shari'ar wanda ya gabace shi shi kuma ar-rasul man ursila bi shar'in jadidin bi shar'in jadidin ila qaumin mukhalifin man ursila bi shar'in ila qaumin muwafiqin shine annabi kawai man ursila bi shar'in jadidin ila qaumin mukhalifin shine manzo annabi kaga dukkan manzo annabi ne dukkan annabi manzo ne ko وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي kenan da manzo da annabi duka aiko su aka yi shi sa Allah ta'ala a wannan aya yace ya aiko manzanni ya aiko annabawa saboda annabta ita ce asali daga cikin annabawa ake ɗiban manzanni sai a ba su sababbin saƙo da ta'arifi wanda malamai suka fi amincewa da shi bayan ta'arifi da yawa da aka yi bambanci tsakanin annabi da manzo shine man ursila ila qaumin muwafiqi man ursila bi shay'in bi shar'in ila qaumin aw li tajdidi shar'i man qablahu wanda aka aiko shi da sabuwa da shari'a domin ya jaddada shari'ar annabin da ya gabace shi ma'ana ba sabon saƙo zai zo da shi ba a'a wancan saƙon da annabin da ya gabace shi ya zo da shi ya zo ya ƙara jaddada aiki da shi to shine manzo kadai shi za ka ta samun annabi kadai shi za ka ta samun annabawa da yawa a cikin banu isra'ila saboda ba su zo da sabon saƙo ba sun zo ne suna jaddada aiki da attaura ta annabi musa da kuma zabura ta annabi dawud annabawan duk da suka zuwa cikin banu isra'ila da suka ta jaddadawa kenan shi kuma manzo shine wanda Allah ta'ala ya bashi sabon sako zuwa ga mutanen da suka fice daga musulunci ko suka zo suna aikata shirka da haka kenan kaga da annabawa da manzanni duka tushe ɗaya ne sai dai annabawa manzanni an ƙara musu daraja akan annabawa a ce manzo annabi shi sa Allah ta'ala da ya tashi sai ya faɗi abu bi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin walakin rasulallah wa khataman nabiyyin shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ba sai an samu annabi sana a samu manzo ba to in ya rufe annabta kaga kenan ba za a ƙara samun manzo ba tunda daga cikin annabawa ake ɗiban manzanni ta ka ce to shi manzon Allah ne wato shi annabi ne manzo sannan kuma ya toshe kofar annabta ba za a sake aiko sabon annabi da sabuwar shari'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabiyin wata kira ta kan zo nabiyina wata ta zo nabiyina bambancin su shine ma'khuzun minan nabai annaba'u yana nufin alkhabarul azim annaba'ul azim alkhabarul azim babban labari amma ya tasa'alun an naba'il azim babban labari to mai ba da labari shine aka ciro shi daga man ukhbira wa akhbara man wanda aka bashi sako aka ce ya isar shine ake nufi nabi nabi'u min alkhabar mai ba da labari ukhbira wa akhbara an bashi saƙo an ce ya isar shi kuma annabiyu daga nabuwa ne annabuwa almakanur murtafi guri mai tudu shine nabuwa da haka kenan yana nufin annabi maɗaukaki kenan an ciro shi ne daga ɗaukaka idan nabuwa ne daga ɗaukaka idan naba'u ne daga labari daga malamai suka ce ba cin karo tsakanin waɗannan lafazin guda biyu cewa eh annabi madaukaki ne kuma an bashi labari kuma an ce ya bada labari sannan sai zama annabi ya haɗa darajoji guda biyu wanda Allah ya ɗauko shi ya ɗaukaka shi kuma ya bashi saƙo ya ce kawo jama'a sai zama daga naba'u daga kuma nabuwa ah, Madaukaki kuma mai bada labari daga Allah shine annabi haka annabawa a wata ruwaya sun zo su dubu ɗari da ashirin da hudu wanda shan albani ya ce ruwaya tana da inganci duk da wasu malamai sun soki ingancinta cewa annabawa dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu manzanni daga cikinsu ɗari uku da goma sha uku ko da goma sha biyar ko da goma sha bakwai a cikinsu ulul azumi guda biyar ne waɗanda alƙur'ani ya ambata guda ashirin ne da biyar amma manyan annabawan guda biyar ne annabi nuhu alayhi salatu wassalam wanda Allah ya kama sunansa sau 43 a cikin alkur'ani kuma hadda suratu nuh sai annabi ibrahim Allah ya kama sunansa sau 59 a sau 69 a cikin alkur'ani Allah ya kama sunan annabi ibrahim shine kuma akwai suratu ibrahim bayan sa sai annabi musa alaihi salatu wassalam allah ya kama sunansa sau 136 amma ba suratu musa na'am shi ya fi kowane annabi yawa a cikin alqur'ani da kissarsa ta fi kowace yawa sunansa ya fi kowanne yawa daga shi sai annabi wa annabi isa alaihi salatu wassalam to shi sunayensa an dinga kiransa da sunaye uku a cikin alqur'ani an kira shi isa sau biyar, ibnu maryam sau 24 almasihu sau 11 sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai an kira shi muhammad a gurare hudu ko sai ahmad a guri daya amma Allah zai kira sunansa zai kira shi sai kira shi da ya ayyuhan nabiyu irin wannan ya zo sau goma sha hudu ko ya ayyuhar rasulu wannan ya zo sau biyu ko ya ayyuhar muddassir ko ya ayyuhar muzammilu kumin laila illa kalila. waɗannan su ne manyan annabawan waɗanda Allah ta'ala ya da kissa su a cikin alqur'ani da haka kenan Allah ya aiko annabawa ne mubashiri wa munziri suna bishara suna gargadi manyan aikin annabawa shine bishara da aljanna da gargadi da wuta bishara da aljanna gargadi da wuta rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna kuna nas Allah allahi hujjatun ba'da rusul manzanni ne da Allah ya aiko masu bishara da aljanna masu gargadi da wuta domin kada mutane su samu hujjar da za su kafa wa Allah rana alkiyama cewa ma ja'ana min bashirin wala nazir faqad ja'akum bashirun wa nazir kada alkiyama ta tashi mutum ya ce Allah ai baka ce baka son ayi kaza ba baka ce kana son ayi kaza ba mu ko mu ga wani ya zo ya ce mana kana son kaza ko baka son kaza ba kaga ya samu hujja shi yasa kafin mutum ya shiga wuta ta ce alam ya'tikum nazir shin mai gargadi da wuta bai zo ba qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay eh, lalle mai gargadi ya zo sai muka ƙaryata muka ce Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin mubin wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'ir suka ce da mun kasance muna ji ji na karba ko muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da mu samu kanmu a cikin wuta ba Allah ya ce fa'atarafu bi zambihim sun amsa laifin mutum yana amsa laifin sa ne dan ya samu sauki amma a lahira in dai har ka shiga wuta sannan ka amsa laifinka to amsa ba za ta yi amfani ba fasuhuqan li ashabis sa'ir shi yasa in wutar ta yi wuta ta kisu sosai sun ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun Allah wutar nan ta ishe mu haka ka fidda mu mun maka alkawari idan mun koma duniya ba za mu ƙara yin laifin da muka yi ba walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun Allah ya ce da za a mai da su duniya sai sun sake kwata laifin da suka yi a baya ta zai a to ai dama mun lallashe shi ya dada mu in mun sake ma muka koma zai ƙara dada mu sai su ɗauki haka rabbana amatta na sunataini Wahayeta hayatana sanatayn fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil Allah ka raya mu sau biyu ka kashe mu sau biyu to yanzu mun amsa laifukan mu shin akwai hanyar fita za a fita daga wuta shi yasa annabi ya zo ne Allah ya ceci al'umma ta hanyarsa ya gaya muku abinda Allah yake so ku yi ku samu aljanna ya gaya muku abin da Allah baya so ku bari ya gyara muku rayuwarku ta duniya ya gyara muku rayuwarku ta lahira kisa Allah ce mubashirin wa munzirin masu bishara masu gargadi a ce hakikanin mai bishara shine malamin musulunci su ne malaman bishara karo ne zo ce na maka bishara ainihin bishara shine a maka bishara da bin manza sai dai mai bishara da wuta amma dai bishara ta gaskiya ce to sai dai a cikin musulunci don wanda zai nuna maka ka girmama Allah ka girmama manzanninsa ka girmama sakonsa ka yi aiki da sakon da ya turo ka yi abin da ya ce ka yi ka bar abin da ya ce ka bari ka gode wa ni'imarsa ka yi haƙuri da jarabawarsa ka tuba daga laifinka wannan shi ya zo maka da bishara shi sa annabi alaihi salatu wasalam zai aika masu wa'azi sai ce yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira wa atalifa wala takhtalifa sai ga musu usul guda shida wanda duk mutumin da ya tafi wa'azi da su zai ci nasara yastira ku sauƙaƙa wa jama'a wala tu'assira kada ku tsananta kar ku matsa kar ku kausasa ba a san kaushi da yawa maimakon ka kira mutane sai ka kore su walau kunta fazzan غليظ القلب لانفضوا من حولك وبما رحمة من الله لنت لهم saboda rahama Allah ka tausasa musu da ka kasance mai kaushin zuciya mai kaushin hali lan faddu min haulika sai su watsi fa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum da ka tausasa wa jama'a a sauƙaƙa wa jama'a yassira wala tu'assira wa bashira kuwa mutane bishara ku faranta musu ku kawo musu nassosi da za su sa zuciyarsu ta yi laushi ta yi daɗi su ji Allah mai rahama ne mai jin kai ne mai aljanna ne mai gafara ne mai yafiya ne mai afuwa ne ko da irin zunubi mutum ya kwaso ya zo ya malam na yi kaza ka ce ka dai yi nadama ko ka yi tuba ba za ka sake kuwa wa shuruɗin taubatin nadamu alama fata to Allah zai yake ma shine wa bashira wala tunfira kada ku ringa kora mutane kai ba kai ba aljanna a ina kai ba ka shiga ina kai ba kai sai wuta sai mutum ce sai wutan malam ce to shikenan tunda da wutan nan ba ta ka bace aljanna nan ba ta ka bace bari in je gaba in nema a wajen Allah ku sa mutane ku sa mutane san Allah ku sa mutane girmama Allah ku sa mutane kaunar rahmar Allah ku sa wa mutane tsoron azabar Allah nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim ghafir adh-dhanb wa qabil at-tawb shadid al-iqab bi tawl هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات Allah shi yake karɓar tuwon bayinsa kuma yake kankare musu kurakurai zaka mubashirina wa munzirin annabawa masu bishara ne da aljanna masu gargadi ne da wuta allazina yuballiguna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa anzala ma'ahum alkitaba sannan Allah ya saukar ma'ahum ku duba kalmar ma'iyya ya saukar da alkitaba alkitaba ana mufran ne ga kuma annabawan dukansu an ce wa anzala ma'ahum alkitaba an saukan musu da littafi alɗin nan ai litti giraƙil jinsi ba ana nufin littafi ɗaya ba abin da sa aka kawo shi mufrad ana nufin jam'i saboda littafin dukansa guda ɗaya daga wajen Allah yake da attaura da injila da zabura da ƙur'ani da sufi ibrahim wa musa duka daga Allah suke shi yasa sai aka haɗe su aka ce littafi an saukan masa ma'ahum kenan kowane annabi kusan yana da me yana da littafi a nan malamai sun yi saɓani wajen fassara ma'ahu wasu ka ce ma'a ba'abihim ake nufi wasu sun zo da littafi wasu kuma zo da littafi ba wasu kuma suka ɗauke shi kan umuminsa cewa dukkan annabawa sun zo da littafi tunda ya ce wa anzala ma'ahum alkitaba Allah ya saukar da littafi tare da su ma'ahum suna kowane annabi yakan zo da littafi ko kuma shashin annaba sukan zo da littafi shine fassara guda biyu sannan kalman anzala ya nuna kenan cewa Allah ta'ala yana sama don ya ce anzala saukarwa kenan an sauko daga sama aka saukar da littafin ya nuna wanda ya saukar da shi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatul qadri شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقسم ونزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل haka ƙur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake haka huwa kalamullah qur'ani shine kalamullah maganar Allah at-taura maganar Allah zabura maganar Allah injila maganar Allah sufi ibrahim wa musa maganar Allah dukkan littattafan da Allah ya sauka sai ka yi imani da su duka sai ka yadda duk daga Allah suke duk labaran da suka kawo labarin nan gaskiya ne duka hukuncin da suka kawo hukuncin nan adalci ne amma kuma yanzu alkur'ani shi yake aiki da shi don shi ne ya zo a ƙarshe ya kunshe duk abin da waɗancan tafan suka yi nan alaihi sana Allah ce bil haƙƙi an saka da wannan littafi bil haƙƙi me ma'anan bil haƙƙi shin wanda ya saukar ne alhaƙu ko manzon da ya kawo ne haƙu ko shi littafin ne haƙo ko abin da littafin ya ƙunsa ne haƙo na duka hudun ko da aka kenan uh, bil haƙi wannan littafi ya sauka da gaskiya ma'ana shi littafin gaskiya ne wanda ya kawo shi gaskiya ne abin da ya ƙunsa gaskiya ne wanda ya aiko shi gaskiya ne wanda suka bi shi da gaskiya za su bi shi saboda kowane Allah ya kira shi haqqu a wani gurin yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq muka fassara haqqu anan da cewa wanda ya saukar da shi kun ga kenan haqqu anan sannan al-haqqu min rabbika fala takun min al fala takunanna min al wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa haqq qul ja'al haqqu wa zahaqa al-batil qul jaa al-haqqu wa ma yubdi'u al wa ma yu'id da ka kowanne gaskiya ne shi ta ce sai ke li domin ya hukunci waye zai hukuncin shi littafin ko shi annabin ko shi Allah ya saukar ko abin da ya kunsa na hukunce hukunci waye zai hukuncin li yahkuma bainan nas domin ya yi hukunci da mirin huwan yana koma kan alkur'anin ko kan manzan ko kan littafin li ya domin ya yi hukunci wa kenan Allah ko domin Allah ya yi hukunci domin littafin ya yi hukunci domin manzan da aka saukarwa ya yi hukunci li ya bainan nas shine hukunci tsakanin mutane ashe mutane ana hukunci a tsakaninsu ne idan sun yi sabani qul atiu allah ya ayu allazina amanu atiu allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah wa ar in an yi sabani an yi jayayya to amai mai da shi zuwa ga Allah amai mai da shi zuwa ga manzansa domin ai hukunci Liyaha kuma bainan nasi fi makhtalafu fihi domin ya hukunci tsakanin mutane fi ma fi ma ikhtalafu fi ma ma ma iya nawa kenan cikin dukkan saboda ma din sai kace dukkan abin da suke sabani domin ita ma din min alfazul umum kenan sabani a aqida a mai da shi zuwa ga littafin Allah saɓani a ibada a mai da shi zuwa ga littafin Allah saɓani a mu'amala a mai da shi zuwa ga littafin Allah saɓani a zamantakewa a siyasa a tattalin arziki duk al'amarin rayuwa ga baki ɗaya a mai da shi zuwa ga Allah fi talafu fi nan duk kowane saɓani akwai mafita idan an koma zuwa ga Allah duk abin da aka yi saɓani an mai da shi zuwa ga Allah za a sami mafita sai wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu suke ko ba wanda ya sabani a cikin sa sai waɗanda aka ba su shi waɗanda aka ba su littafin aka sauka musu da littafin to su ne suka yi sabani a cikin sa ba waɗanda suka yi sabani a cikin sa sai wanda aka ba su kenan an baka littafi ya kamata ka tsaya ka fahimci littafin in ba a fahimci littafi ba to anan ne ake samun sabani ko saɓanin fassara ko saɓanin fahimta ko kuma saɓanin aiki sai kaga an sassaɓa sa malamai suka ce in ana son a kauce ma saɓani na ga Allah ya zargi waɗanda Allah zira utuhu waɗanda aka ba su marasa littafi zuwa ba su da saɓani sai shirme suke ta yi amma kai da aka ba littafi in baka gane littafi ma'ana ke samun saɓani yasa malamai suka sa ƙawa'id da shirut da bawaƙi na fahimtar littafin farko suka ce shi wannan alƙur'anin namu da ke hannunmu sunansa alƙur'an alƙur'an alƙur'an ko min alƙar'i yana nufin jaƙo ko min alƙira'a yana nufin karatu ko min alƙiran mai har haɗa biyu ko min alƙara'in mai nuna alamar samuwa Allah ko min alƙar jam kenan kina alqur'ani ya tattaro hukunce hukunce da labarai abinda ake karantawa ne alama ce ta samuwar Allah sannan kuma yana haɗa abubuwa guda biyu wajen bayani ya bayanin wuta ya bayanin aljanna ya bayanin gaskiya ya bayyana mana da zamu kauce makarya wannan alqur'ani namu dan kan mi sabani wajen fahimtarsa ko wajen aiki da shi dole mu gane cewa shi alqur'anin yana da surori guda ɗari da goma sha hudu yana da ayoyi dubu shida da maitan da talatin da shida yana da hurufa dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara kalimat kenan yana da kalmomi dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara yana da hurufa dubu talatin da biyu da ɗari shida dubu ɗari uku da ishirin da shida da ɗari da hamsin da tara dubu ɗari uku da ashirin da shida da ɗari da hamsin da tara sannan wani alkur'ani kamar da muka yi bayani jiya daga Allah yake maganar Allah ne huwa kalamullah almunazzal ala khatam anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi bi bi lafzihi wa ma'anahu almanqul ilayna tawaturan almaktub fil masahif min awwal surati al-fatiha ila akhir surati an-nas duk wanda ya rabu qur'anin nan sai da Allah ya dauka shi malaika jibril ya fi dukkan manzanni saboda ya kawo qur'ani annabi Muhammad ya fi dukkan halittun Allah girma saboda an saka masa da Qur'ani Maka da Madina ta fi kowane gari girma da daraja a duniya saboda a cikin ta Qur'ani ya sauka Makki da Madani Watan Ramadana ya fi dukkan watanni girma saboda an sauka da Qur'ani a cikin sa Daren Lailatul Qadari ya fi kowane dare daraja saboda an sauka da alqur'ani a cikin Harshen Larabci ya fi kowane harshe daraja a girma ana da harshe wanda ake magana da shi wanda majalisar ɗinkin duniya ta faɗa yanzu an bincika iya wanda aka gano kusan dubu bakwai da 'yan kai dubu bakwai da 'yan kai harshe daban-daban amma duka harasan nan na duniya ba wanda kalmominsa suka kai miliyan ɗaya larabci ko yana da kalmomi miliyan goma sha biyu miliyan goma sha biyu ɗaiɗaikun kalmomi shi kadai ne za ka ga yana da sinare. mai mujalladi talatin kuma da akan yaren ne lisanul arab da lisanul hausa ba mujalladi nawa za a samu ɗaiɗai kun kalmomi duk finare addiban sulana duk ta kora turanci kenan kalmomi dubu ɗari biyu da yan wani abu amma larabci shi kaɗai yana da miliyan goma sha biyu saboda an so kada ƙur'ani a cikinsa sai ya zama shine mafi ɗaukakan yare a duniya sannan al'ummar manzon Allah ta fi dukkan al'umma girma saboda an kokar mata da alkurani kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas majalisin karatun qur'ani ya fi kowane majalisi girma saboda ana karanta qur'ani mahaddacin qur'ani mai koyo da koyawa ya fi kowa girma saboda yana karanta alkur'ani to al'umman da ta riƙe alƙur'ani sai ta gagari kowace al'umma ta fi kowace al'umma girma duk bayan da kuka ga mun koma sakin ƙur'ani ya jawo mana da haka shine Allah ta'ala ya ce wa maktalafa fi illa allazina utuhu illa allazina utuhu min ba'd ma ja'atkum albayyinatu sai waɗanda aka ba su littafin bayan kuwa albayyinatu ayoyi bayyanannu hujjoji bayyanannu sun zo musu saboda me ta ce bagayen bainakum saboda zalunci a tsakaninsu da san rai a tsakaninsu da san zuciya a tsakaninsu a ce san zuciya da san rai shi yake kawo sabani da rarrabuwa tsakanin jama'a bagayan bainahu in an samu bagayan bainahu to ba za a tsauna al'umma ta zama guda ɗaya ba saboda wannan ne malamai suka kawo usulul tafsir tushen yin tafsiri da fahimtar littafin Allah don kada a kawo saɓani wajensa shi tafsir ɗin da kuka ji ana ta yin tafsir kowa ma yanzu yake tafsir da mai tafsir da mai tamsir tafsir kalmar tafsir daga kashfu ne wal bayanu wat tawdih al kashfu wal bayanu wat tawdih abinda aka bayyana shi kana cewa fasartu an zira'i na bude hannuna kashfu kenan da bayani al-kashf wal bayan ka bayyana abu ka fito da shi fili shine ma'anar tafsiri mana fito da ma'anar qur'ani fili yadda mutane za su gane shine ma'anar fasru az-zuhuru wal kashf wal bayan bayanu kalamillahi al-mu'jiz al-munazzal bayanu kalamillahi al-mu'jiz al-munazzal nan tambaye ka me tafsiri a harshen larabci ka zo za ka yi tafsiri to ne tambaye ka akara makalla me ma'anan ita kanta kalmar tafsiri a kimiyyar harshe sai ka ce min alfasri wal fasaru huwa al kashfu wal bayan wal zuhur bayyana abu a fassara malamai fa bayanu ma'ani kalamin lahil mu'jizil munazzal ala qadr taqa al bashariyah bayyana ma'anoni na littafin Allah mu'ujiza abin saukarwa gwargwadon baiwar da Allah yi wa mutum amma yana da ƙa'idodi ƙa'idodinsa za a kalli su ta ɓangare guda hudu shi bi itibari ma'arifacin nasu lahu dangane ga sanin mutane ga tafsiri tafsiri ya kasu kashi hudu akwai tafsirin. la ya'lamuhu illa Allah akwai tafsirin da komai gangancin malami komai sa komai sa a karatu in ya zo nan sai ce Allahu a'lam shi da tafsirin la ya'lamuhu illa Allah kaga wannan ba dan shi ake zama a tafsiri ba akwai tafsirin ya'lamuhu ulama akwai tafsirin da kuma ba wanda zai gane shi sai manyan malamai wanda suke da zurfin ilimi da zurfin fahimta da zurfin tsoron Allah su ne Allah yake ba su basira da hikima su fito da wannan ma'anar ne tafsiri na biyu akwai tafsirin la yu'zaru ahadun bi jahli akwai tafsirin da kowa ma ya san shi aqimus salata wa atuz zakata me kenan na'am kowa ya sani aqimus salata wa atuz zakata wannan tasirin la yuzaru ahadun bi jahlihi kowa ma ya sani na hudu ismun ta'rifuhu arabu min lughatiha akwai kuma wanda sai in ka kware a harshen larabci da an faɗa zaka gane usulubin nan kaza ake nufi irin su wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura kada ka sanya hannunka ya zamo ka ɗan kware shi a jikin makogwaranka kada kuma ka sake shi dukkan saki ne ake nufi kakkai rowa kakkai albaziranci wa ya ƙabidu na aidiyahum me ma'anan wa ya ƙabidu na aidiyahum mu a kano sai mu ce mai hannun jariri ko mai hannun yan dambe saboda hannun yan dan baya yake a dunkule jariri yake zuwa da hannunsa a dunkule to wanda ya dunkula hannun an ce wane ne hannun jarirai ne me ake nufi marowaci ne in an ce wane ne hannun yan damba ne me ake nufi to shi shi qur'ani ya ce wa yaqbiduna aydiyahum suna dunkule hannayensu ba yana nufin wanda ya dunkule hannu shi ake nufi ba a'a mai rowa sai aka kinaya da rowa to wannan wanda ya karanta harshe zai gane wannan za ka harshe in kana cikin sa za ka ta jin kalmomin da in ba a cikin masu yaran kake ba ba za ka gane me ake nufi ba saboda ba zahirin abin ake kawa ba wannan shine tafsir kashi hudu bi itibari ma'rifatin nasu sannan hanyoyin da ake gane tafsiri guda biyu ne akwai al'asaru akwai al'ijtihadu shi za ke kiransa at-tafsir bil ma'thur da kuma at-tafsiru bil ijtihad a tafsir bil ma'sur da a tafsir bil ra'yi at-tafsir bil ma'sur shine ba kai kai tafsirin ba yanzu hakaitowa kai daga wasu malaman sun yi wani shi ake kira at-tafsir bil ma'sur to ma'asur din nan an kasa shi kashi kashi da ka bi itibari dariqul wusul ilayhi akwai ma'asur akwai bil ra'yi bil ra'yi wal ijtihad A tafsiru bin ra'yi da at-tafsiru bi ma'thur sannan kuma bi itibar asalibihi in muka duba usulubin yadda tafsiri yake kuma kashi hudu ne akwai at-tafsiru tahlili ne a tafsiru tahlili shine tafsirin bin sala sala kashi kashi dalla dalla tilla tilla sai yi sati guda akan aya guda a faɗi ɓangaren li'irabi kira'o'i balaga na tafsirul qur'an bil qur'an a shiga hadisai a shiga maganganun malamai a istinbadi shine zaka ga an daɗe an yi shekaru ba gaba tafsiri ba wannan shi ake kira at-tafsir at-tafsir at-tahlili irin wannan shine zaka ga manyan tafsirai masu mujalladi 60 masu mujalladi 100 wani a fatiha ma sai da ya mujalladi bakwai ita kanta bismillahir rahmanir rahim sai da istinbadin mas'ala 360 a cikin ya bismillahir rahmanir rahim to ramadan din gaba ɗaya sai a kare shi a bismillahir rahmanir rahim kaga wannan tahlilin ya yawa akwai irin waɗannan tafsiran akwai kuma at-tafsir al-ijmali tafsiri wanda ba za a tsaya abu waɗannan ba za a dunkule maka aya da abin da ta kunsa a maka bayanin ta a dunkule kai dai aso ake kai maza ka gane Don shi a tafsir al-ijmali akwai a tafsir al-muqaran a tafsir al-muqaran shine a ɗauko maganganun masu tafsiri karkashin aya ɗaya a ce wannan aya malam wane ya fassara shi da kaza malam wani a kawo kamar kauli goma ko ashirin ko talatin a bi su sala sala a ɗauki wanda suka dace da ayar a zuba da wanda ba dace da ayar ba wannan shine tafsirul muqaran an yi muqarana tsakanin ra'ayyuka an tantance wanda za a karba sannan kuma akwai at-tafsirul mawdu'i at-tafsirul mawdu'i shi ko ba qur'anin za a ɗauko a fara fassara daga suratul fatiha kare zuwa nasu ba a'a shi wani tsari ne na tafsiri yadda ake yin sa shine za mu ɗauki misali mu ce yau za mu magana akan haƙuri akan haƙuri kawai yau za mu magana gobe kuma za mu magana kan gaskiya gata za mu magana akan amana cita za mu magana akan cika alƙawari za mu akan adalci kawai za mu dinga ɗaukar tafik ne sai mu kawo ayoyin da suke ƙarƙashin wannan tafik ɗin wanda nan gaban mun tashi tafsiri irin wannan za mu koma mun daina ɗauko shi daga bango zuwa bango sai dai mu ce yau za a ƙwalƙwale magana gaskiya da aka gaba ɗaya ayoyin gaskiya da hadisai akan gaskiya da maganganun malamai da aka yau sunansa tafsiri akan gaskiya kawai sai mu ɗebo ayoyin duk da suka yi magana kan gaskiya daga suratun bakara zuwa nas ai magana a kansu gobe sai mu ce yau kuma akan amana za a gabatar da tafsiri su da sai mu tattaro ayoyin amana guda arba'in ne da shida a ce alkur'ani sai yau kuma akan rahama za a yi aya ɗari uku ce da yan kai ta magana akan rahama to yau akan rahama za a yi tausayi da jin kai to wannan shine a tafsirin maudu'i wannan zaka ga akwai wani littafi da aka yi mujalladi 37 akan wannan yake magana wannan markazu tafsir wa dirasatul qur'an suka yi sannan sai ittijahul mufakkirin su masu tafsiri kowa da ra'ayinsa tafsiri yana tasiri daga aqidan mai yinsa da haka akwai al-ittijahul aqdi aqidan mai tafsirin idan mai tafsiri salafi ne ahlus sunna ne sai ka dinga jin hucin sunna a cikin tafsirinsa idan mai tafsiri ba mu'tazile ne sai ka dinga jin hucin mu'tazilanci a cikin tafsirin idan mai yin tafsiri khariji ne sai ka dinga jin kharijanci a cikin tafsirin idan mai tafsiri sufi ne sai ka dinga jin sufanci a cikin tafsirin idan mai tafsirin ba mu'tazile ne sai ka dinga jin mu'tazilanci a ciki idan mai tafsirin dan shi'a ne sai ka dinga jin shi an ci a cikin tafsirin da aka tafsiri yana da tasiri akan aqidar mai yinsa ittija al-aqdi ko ash'ari ko maturidi da sauransu haka nan kuma akwai tafsir akwai al-ittijahul mazhabi ba malike ne yake tafsiri sai ka dinga jin malikanci malikanci idan ba shafi'e ne sai ka dinga jin shafi'anci idan ba hanafi ne in ba shafi'e ne da makamantansu sura haka wannan sai kaga tasirin mazhabarsa ta fiqhu tana bayyana in yazo musamman bayani akan ayoyi masu magana kan kunce kunce akwai kuma al-ittija al-balagi wal ittija an-nahwi wani kuma malamin nahwu ne in ya tashi tafsiri sai ta zuba nahwu kamar Abu Hayyan sai ta zuba nahwu nahwu za ku takwasa wani kuma balagi ne ƙwararren malamin balaga ne sai ku ta jin tasirin balaga a cikin tafsirin da yake muku za ka sai ka ji balaga ta mamaye gurin wani kuma ijazi zai nuna muku al-ijaz al-qur'ani al-ijaz al-qur'ani ya zo ne domin ya bayyanar da cewa shi kansa littafin daga Allah yake to akwai al-ijaz akwai al-ijaz al-lughawi akwai al-ijaz al-ikhbari akwai al-ijaz al-ilmi akwai al-ijaz al a tashri'i waɗannan su ne ɓangarori guda hudu da wani zai nuna gwaninta ya nuna yadda shari'ar musulunci ta yi ƙarfi kuma ta dace da kowa da zamani da guri da yadda za ta iya warware matsalolin al'umma na tattalin arziki da na siyasa da na zamantakewa wani kuma zai nuna ilimin da ƙur'ani ya ƙunsa duk binciken nan da ake na zamani har yanzu ba a kamo wani guraren da ƙur'ani ya nuni zuwa gare su ba sai shiga nan ɓangaren masu physics chemistry biology da masu bincike duk ya nuna cewa ga ma ayoyin da suke magana akan wannan abin tun kafin a zo wannan zamanin da ake ta bincike da kayan bincike bincike haka kuma zai nuna allugawi lugar da qur'ani ya kunsa yadda ya gagari koyo gagara misalau gagara badau ba wanda zai iya kwaikwaya al-qur'ani قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أتكيت قرآن كتاب علم وعمل littafi ne na ilimi da aiki ai ilimi kuma a yi wato aiki kisa Allah ta'ala ce fahadallahu allazina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi da abin da suka yi saɓani a cikinsa min alhaƙi na gaskiya masu imani saboda imaninsu sai Allah ya nuna musu daidai akan inda aka yi saɓani ma'ana kenan duk mai imani Allah ta'ala zai fitar da shi daga cikin rikici sakamakon imaninsa sannan fahadallahu ba ce fahata da ba a fahadallahu Allah ke shiryar da waɗanda suka yi imani li maktala fihi min alhaƙi bi iznihi sai Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u Allah shi ke shirar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wato madidici Allah ka shiryar da mu tafarki madidici annabi alaihi salatu wassalam yana wata addu'a wacce take da alaka da wannan aya Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatir as-samawati wal ard anta anta waliyyi ad-dunya wal akhirah اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم رب جبريل وميكالا وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأن الدعاء annabi alaihi salatu wassalam yana sa ta a cikin sallar dare cikin du'a'ul istifta ka rike ta da kyau ka dinga yin ta shekul islam yace duk wanda yake wa Allah magiya yake wa Allah kirari yake roƙon Allah da tawassali da wannan addu'a Allah zai tsare shi ba zai mutu ba sai akan gaskiya inda ka rike wannan addu'a kana yi da gaske Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatirar samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini ihdini ka shirya da ni li makhtalifa fihi min al haqq bi idnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim da kuma addu'a da annabi sallallahu alaihi yake a cikin wutiri idan ya dago daga wutiri ko kafin ya tafi ruku'u a wutiri ko ya dago daga ruku'u yana cewa Allahumma hadini fi man hadaita Allahumma hadini fi man hadaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu adaita Ta barakta wa ta'alaita wa sallallahu ala an-nabiyil ummi wannan ka dinga cika wuturinka da ita ita ce addu'a dan an ɗago. daga ruku'u ko kafin a tafi ruku'u za a iya yi kafin a tafi ruku'u za a iya ban an dago daga ruku'u to wannan addu'a ita ake kira qunutul witri kun ga a ciki addu'a ce ta neman shari'a gashi kuma kullu a cikin fatiha kana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu ta farki madaidaici ta farki waɗanda kai musu ni'ima ba wanda aka yi fushi da su ba kuma batattu ba to Allah shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tun taɓa harshe Allah iya ce mana malam ko ya halasta in sayi wake a in cash a dubu talatin in kuma yi taransifa dubu talatin da biyar to in kuma taransifa ne dubu talatin da biyar in kuɗi hannu ne dubu talatin ai ba laifi wannan mai laifin wannan laifi ka ce ga dubu talatin zan maka taransifan dubu talatin ka bani dubu talatin da biyar ko ga dubu talatin da biyar a hannu kuɗi kai mun taransifar dubu talatin da biyar to nan kuɗi da kuɗi ne a zahab da zahab to in zahab da zahab ne sai an yi mai yadan da yadin misilan da misil wai zakta lafal ajinasu idan ko kuɗi ne da wake fabi'u haizu shi tu kana yadan da yadin to nan wake ka siya ko ka siyar in za a baka kamar ka yi tsada ne ka yi arha wancan da yake an baka kuɗi ro ka kaɓa su a hannu sai ka ce da sauƙi wanda ko da ce ka sha wahala sai ka ce talatin da biyar kamar ka ce wannan wannan kofin kuɗi hannu dubu goma ka ya yi tsada kuɗi hannu dubu ɗaya bashi dubu ɗaya ɗari biyar wannan shi ake kira bai'ul bitaqsis ko bai'ut ƙasir. cinikin da za a siyan maka da abu in kuɗi hannu ne dubu ɗaya in bashi ne na dubu biyu kaga sai ka zaɓi wanda za ka siya saboda bashi za ka dinga biya ne kaɗan kaɗan shi ko wannan kuɗi hannu yanzu za ka bayar ba wahala to wannan shine bai'ut ƙasir, wannan malamai sun yi saɓani akan halaccinsa amma dai ƙauli rajihi wannan kasuwancin ya halatta domin ba a wato yi kuɗi da kuɗi ba an yi kuɗi ne da ciniki su da haka ne akalla a bayani malam an tuna eh, an tura wani aiki a ƙauye malam an tura mu wani aiki a ƙauye mu uku kuma an biya mu sai biyu suka ƙi zuwa da na dawo sai muka miƙa sakamakon ko sun ci halal ina ba suka ci halal a tura ku ku uku aiki kai kaɗai ka je kai su kuma su zo a rubuta rahoto da su ina sai dan za su dawo da saƙon da aka ba su da kuɗin da aka ba su za su dawo da shi saboda kuma su rubuta a ƙasa cewa kai kaɗai ka je ma za a tura ku uku ku tafi aiki kowa an ba shi kuɗinsa sannan mutum bi hikin zuwa kuma a raba haƙƙi da su wannan ba daidai ba ne kuma wannan yana cin abin da ya mai da mu baya a ƙasa gaba ɗaya rashin zuwa aiki sai ga mutum a gida an sa sunan mace daga cikin barnar da 'yan siyasa suke mana kenan sai a raba ofa abin ba mata da yara har ƙanana abin suna cikin gida a zaune ana aika musu kuɗin gwamnati shi sa duk sanda za a girgije a jiha za a yi bincike na gaskiya sai an samo ghost worker me ma'anan ghost abin kamar fatalwa abin da babu shi wato ga sunan ma'aikaci amma kuma baya zuwa aiki haka wata bazawara ta ce ai malam ina zaune a gida kawai sai wani ya aika min da ofa nace ai ban iya bace ke kawai ki zauna a gida kawai za a dinga tura miki alat to ta karbo nan shekara biyu ta take tambaya ta yanzu malam ina zaune a gida ba na zuwa aiki shekara biyu ina karba albashi malam nan kudaden mu suke tsiyayewa duk jihar da za ta tsaya ta tantance sai ta samu irin waɗannan ma'aikatan suna nan tili musamman a lokal gamma musamman a lokal gamma Eh. danja kenan eh. idan yin bayyanawa daban kuma ya ce sun je daban idan kawai shirye da bakinsa ya rubuta rahoɗinsa shi kadai bai sa su a cikin rahoɗin ba bai ce sun je su je ba wannan shi da ba abin da ya shafe shi amma in zai rubuta rahoɗi saka su a ciki to kaga anan shi ma yayi ha'inci malam ina yi wa mahaifiya hijima sosai saboda ina da wadata sai take min faɗa kan ina kashe kuɗi da yawa sai na rage to ina da laifi akan haka ina fa laifi dama ita ake kashe ta ce a rage sai a rage in take a ƙara sai a ƙara wannan ya nuna babarka mai tarbiyya ce kuma ya duba babarka mutuniyar arziki ce kuma kai ma mutumin arziki ne kai kana son ka ƙara ita ko babarka tana cewa a rage kaga da kai da mafiyarka duk kuna da tarbiyya mai kyau kai tarbiyyar ka mai kyau kana son ka kai matuƙa wajen kyautata mata ita kuma kyakkyawar tarbiyyar mahaifiyarka shine ba ta son a yi almubazziranci wajen kyautata mata kaga ɗa na gari da uwa ta gari to Allah ya sa alheri wani ya ba da lita ɗari na man diesel to Allah saka da alheri ƙur'ani guda goma daga hajiya zainab ta ce a ba marayu su karanta hajiya zainab Allah saka da alheri gudunmawa da addu'o'i an samu gudunmawa daga ɗaiɗaikun mutane naira dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu da haka za mu zo mu faɗi dubu ɗaya ɗari biyar ɗin daban-daban da fatan Allah zai biya musu buƙatunsu ya ku waɗanda kuka ba da dubu ɗaya da ɗari biyar Allah ya saka muku da alheri yanzu wannan dubu ɗaya ɗari biyar ɗin da waɗanda suka ba da su aka tattara suka zama haka da sun kai matsayin da muke so da shi ta koma miliyan ɗari da hamsin saboda wani yana nan da zuciya an kaga ya bada naira goma to ishirin gare shi ma'ana kenan da yana da miliyan ɗari zai iya bada miliyan hamsin kun gane yanzu mai miliyan goma ya bada miliyan ɗaya da mai dubu goma ya bada dubu biyar in an duba yawan mai miliyan ɗaya ya fi yawa in kuma an duba gwaninta mai dubu biyar ya fi so da shi wannan ya raba ne ya ba da 50% wannan kuma 10% ya bayar amma saboda da yawa shi sake ganin girman me yanzu wani ba zai aiko miliyan ɗaya mu ce ga miliyan ɗaya a ita kabbara to wata naira goman daidai take da wannan miliyan ɗaya in aka duba kowa abin da ya mallaka yawa mai naira goman nan ma ita kenan shi ko mai miliyan ɗaya na akwai miliyan dubu a can kun gane to fasanta yana da mahimmanci ko a lahira ana duba wannan gwaninta da ƙarfin zuciya shi sa munafikai da suke sukan masu ba da kaɗan cewa Allah ne zai da kaɗan Allah ya saukar da aya Allah na ilmin zunan mutawina min al-mustaqat wal la yajiduna illa juhudahum fa yaskharuna min sakhira Allah min Allah ya tare musu izgilin da ake musu cewa sun ba da kaɗan an samu gudunmawa alƙur'anai guda goma sha biyar daga ɗaiɗaikun jama'a a sa su cikin addu'a akan kan su to duk Allah ya biya muku bukatunku na alheri akwai masu rashin lafiya daban-daban Allah ya yaye musu akwai masu neman aure suna son Allah ba su mata na gari da kuma za su ke son Allah ba su mata na gari wato kowa na gari yake mutum ko ba na gari bane sai ce Allah ya ba shi ta gari ita ba ko ba ta gari bace sai Allah ya ba ta na gari wato an yi ittifaki cewa samun miji na gari da samun mace ta gari shine cin nasarar rayuwa aure saboda haka muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ya datar da maza su samu mata na gari Allah ya datar da mata su samu mata maza su samu maza na gari akwai masu jarabawa a makarantu daban-daban muna tawassali bi asma'illahil husna wa sifatihil ula duk wanda suke ɗalibai masu zana jarabawa Allah ta'ala ya ba su nasara Allah ya sa wa karatun albarka Allah kuma ya sa mu dace da sauran bukatu na jama'a to jiya saboda an yi maganan asusun marayu sai kuka ce ba kash mun yi ta manzallaji yuqridul laha ƙaradan hasanan wa zai ba Allah rance rance mai kyau wa zai taimaka wa maraya ranar alkiyama yayi makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna wa ke son zuciyarsa ta laushi bukatarsa ta biya a tuhibbu a tuhibbu an yalina qalbuk wa tudriku hajatak irhamil yatima wamsah ra'sahu yalin qalbuka wa tudrik hajataka kana son zuciyarka ta laushi ta taushi ta kyau ka samu lafiyar imani ka samu lafiyar jiki hawan jini ciwon shuga ciwon zuciya matsalolu da suke damunka ko matsaloli da suke damunka Allah yi maka su na jikinka da na imaninka to ka ji tausayin maraya marayan da ke kusa da kai ko a unguwarku ko a gidanku ko a garinku ka taimaka masa ka faranta masa rai ka sa masa farin ciki ka cire masa kuka ka cire masa turbina fuska ka kyautata masa ka ciyar da shi ka shayar da shi ka sha shi a makaranta ka yi masa sutura duk abin da ke damunka a duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yaye maka matsalar ka ta ofis ka nemi yarda Allah wajen kyautata maraya uharriju haƙu da da'ifai annabi yake ina kai muku ƙaran, wato haƙƙin masu rauni guda biyu kuma yake cewa taimakon maraya da taimakon bazawara ya muka kwana kana sallah ya muka wuni kana azumi ya buka ɗauki makami ka tafi jihadi baka dawo da ranka ba maraya da bazawara saboda bazawara a bar tausayi ce aurenta ya mutu ko mijinta ya mutu ta dawo gida ba ɗakin da za ta zauna da ita take ba da abincin sai dai a bata a ta tsangwamanta a gida kaga ta zama abin tausayi haka nan shi ma maraya babansa ya rasu wani ma ya ban masa ɗan kuɗi wasu sun danne sun cinye sun ci wuta balbal wannan yana buƙatar tausayin mu in muna son Allah ya tausaya mana mu tausaya marayu mu tausaya wa zawarawa to da haka tunda kun ce ba cash domin zo da POS <laughs> ko mun zo da account na banki to da haka ga account bankin mu guda biyu na da'awa and relief organization muna da Jaiz Bank shine mai zero guda hudu da arba'in da hamsin da uku da talatin da takwas 28 zero guda hudu a farko sai 40 sai 53 sai 28 na ku rubuta kai masu social media 0000 guda hudu sai 40 sai 53 sai 28 jaiz bank ka tura a nan ko kuma ka tura a first bank ga shi nan 20 24 17 20 24 17 9441 2024 1794441 sai ka rubuta za ka ga da kasa za ka ya fito da'awa and relief organization jaiz bank da first bank ɗin eh? yawa in ko pos ne ga shi ka zo nan gaban masallaci muna da pos tun da yanzu ba tsaba to a zo ga pos mun zo da shi Allah ya tabbatar mana da alheri Allah mana arzikin duniya da lahira Allah iyaye mana damuwa Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka mu akan kanmu yawa gidajen mu albarka yawa iyayen mu albarka yawa matan mu albarka yawa 'ya'yan mu albarka yawa ƙasashen mu albarka da nomanmu, da kiwonmu, da sana'anmu, mu da zamantakewar Allah biye mana albarka Allah iyaye mana damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai da hassada da ƙeta da mugunta da sharri Allah duk iyaye mana da cika zukatanmu da rahama da san juna da zaman lafiya da alkhairi da fatan alkhairi Allah muna roƙonsa afuwarsa da rahamarsa da jin kansa da yake rabawa a cikin wannan wata na ramadana Allah ya sa muna da rabo Allah ya sa muna da rabo Allah ya karo mana lafiya da zaman lafiya masu ciwo masu cututtuka da masu damuwa Hausa ta ce saboda gwagwadin Hausa ku ba irin ta Kano ba ce Zai kuke cewa ne cututtuka kuke cewa marasa lafiya to marasa lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya kuma Allah tsare musu lafiyarsu masu arziki Allah ya rike musu arzikinsu wanda ba su da shi Allah ya ba su ɗalibai masu neman ilimi Allah ba su ilimi mai albarka mai amfani Allah ba su ilimi albarka mai amfani waɗanda suke neman aiki Allah ba su aiki mai albarka mai amfani waɗanda suka ci zaɓe Allah ya sa su zame mana alheri a addininmu da ƙasarmu da zaman lafiyarmu da haɓaka tattalin arzikinmu da zaman lafiyarmu da alkhairinmu من roƙon afuwarsa da rahamarsa da jin kansa اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر مالا عمر بركة رزوة دا مالا عمر بذل زجي شر جاي سؤال الله ما البركة مالا عمر شاء الله الله يتبت من الخير الله يمنى رحمه يمنى افوه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم